ina matasa ga wata dama ta samu jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah barka da sake kasancewa da ku wannan channel mai albarka hikima tv idan wannan shine zuwan ka na farko ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna karar sanarwa kada ka manta ka like da wannan bidiyo mun gode kamar yadda an faɗa ga wata dama ta samu ga matasa masu buƙatar aiki na lafiya wato wannan aiki dai hukumar lafiya ta jihar borno ta sanar da ɗaukar sabbin ma'aikatan lafiya a cikin ƙananan asibitoci da kuma manya da ke faɗin jihar gabaki ɗaya wanda wannan sanarwar ta fito daga babban gidan jaridar turanci na yankin arewa wato daily trust inda suka bayyana wannan sanarwar da ta fito daga hukumar kula da lafiya ta jihar borno saboda haka dukkanin wani da yake da sha'awar aikin lafiya a ƙarƙashin jihar borno sai ya duba link ɗin da yake ƙasan wannan bidiyo akwai link wanda idan ya danna zai kashi wannan shafin da yake gani wanda a cikin nan zai ga ƙarin bayani game da aikin da kuma abubuwan da ake buƙata da kuma hanyoyin da aka bi wajen shiga wannan aikin saboda haka idan ka shiga wannan abin da kake gani sai ka yi ƙasa kamar haka sai kai ganin da aka rubuta shigo nan dan cikawa to za danna wurin ne kamar haka da zarar ka danna sai ka dan jira kaɗan daga nan zaka ga ya buɗe ya kawo maka wani shafi na daban shi ma wanda anan shi ma za ga karin bayani game da yanda za cike sannan kuma sai ka yi ƙasa za ga inda aka rubuta apply now nan kenan kawai sai ka danna wurin kamar haka da zarar ka danna sai ka dan jira kaɗan bayan ya ka dan jira za ga ya kawo maka wannan ko direct ya buɗe maka to da zarar ya buɗe anan zaka za ga inda aka cike google form ɗin wanda zaka cike ne ta ka cike email address sa sanem da sauran dukkan abubuwan da ake bukata sannan sai kai next daga nan step uku ne dai har sai ka gama sannan yi ne ka kammala cikewa to daga nan za su tuntuɓe ka sannan kuma akwai wata hanyar wanda za ka iya zuwa hukumar lafiya ta can wanda idan ka duba bayan da ya baya za ka ga komai da komai da adres da komai wanda za ka iya zuwa har can domin ka bayar da bayananka su ɗauke ka su duba daga baya su ɗauke ka aikin to wannan shine hanyar da za ku nemi wannan aiki na hukumar lafiya a jihar Borno da fatan an jira an sa Allah ya ba da sa kada manta link yana ƙasa wannan bidiyo wato description wannan bidiyo na gode